ɗauke farki ɗauke ni mutumin banza ba ya za ki rinka mun irin wannan maganu haka sai ka ce kin ko ɗan ki ta kina irin wannan maganu eh idan ban fita ba kayakin da ke gudu su za mu sayar mu ci abinci eh ko ko lokacin da kika zo haka kike ku sha mu fice nan wallahi a yan hausa hmm? Hmm? to yake cewa ina yau dare ko kuma ina daɗewa a wajen aiki in ta kama amfana, aikin san matsayi na a ofis ɗin eh? saboda haka abin da nake so da ke gida ne idan kin ga za ki iya zama ki zauna ki ci arziki idan kuma kin ga ba za ki iya zama ba to waje ba ba ke kaɗan mace mace Da mata nan burjik a garin nan yau din nan ina da halin da zan iya kawo ƙwaya hudu kuma na ga dama in yi kwalkwala ko da ƙwaya nawa ne in zo in aje su a gidan nan wallahi wannan shi ne farko shi ne ya karshe inda ba ki rasa ciwo ba ki rasa ba ki ɗaki ɗaki